Congo. God bless. God bless. Peace, Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a goma ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu da aka kama bisa zargin barayin daji ne a jihar Sokoto. sun bayyana cewa akan dole suka aikata ayyukan ta'addanci saboda a da yaushe a daji suke zama. Zama da su dole na ko ku kashe mu ko ku mu in mun kace muna da zaɓi dole sai mun bar daji. Ba mu da sana'a gari dole sai daji. Ka je daji ka ga ana barna ka zo ka yi magana ka ga an kashe ka. Domin Allah domin annabi ku gaya min ta za a gyara. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jihar Maraɗa a jamhuriyar Niger sun kira wani taro da ya tattaro wakilan manoma da makiyaya don tattauna batun kawar da rikice-rikicen da ke faruwa tsakaninsu a lokacin kaka. Muna kuma tafa da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru akan ciwon idan Apollo. Har ila yau daga ƙasar ta Kamaru kuma za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Jakadan Amurka kan sauyin yanayi John Kerry ya ce tattaunawar da ya yi da takwaran aikinsa na kasar China Ji Jinwa a wannan makon ta haifar da wasu yarjeniyoyi kan batutuwan da suka shafi sauyin yanayi wanda suka sanya shi ya samu kwarin gwiwa game da taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniya wanda aka shirya gudanarwa a ƙarshen wannan wata a Dubai. da yake jawabi a dandalin bloomberg a singapore a yau juma'a kerry ya ce ya gana na tsawon kwanaki hudu a cikin wannan mako da wakilin china jijinwa a california inda ya bayyana tattaunawar tasu a matsayin mai amfani kuma ba tare da bayar da cikakken bayani ba ya ce sun cimma wata yarjejeniya kan rage hayaki mai cutarwa da kuma alkiblar da ya kamata su bi kerry ya kara da cewa ina da ƙwarin gwiwa akan hakan kuma ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da cikakkun bayanai kan yarjeniyoyin Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gaya ma gidan talabijin na Fox News a jiya Alhamis cewa Isra'ila ba ta da sha'awar mamaye ko kuma mulkar Gaza. Shugaban na Isra'ila kuma ya ce ba su da sha'awar tsagaita wuta ya ce tsagaita wuta da Hamas na nufin miƙa wuya kenan A farkon makon nan ne shugaban na Isra'ila ya ce Isra'ila za ta kula da tsaron Gaza ba tare da bayar da cikakken bayani kan yadda hakan zai kasance ba. A jiya Alhamis, Netanyahu ya faɗa ma gidan talabijin na Fox cewa ya kamata a girke rundunar kwarai ta tsaro a Gaza don daƙile barazanar 'yan bindiga kamar hare-haren Hamas akan Isra'ila. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce an samu wasu ci gaba wajen kare Falasɗina fararen hula, amma akwai buƙatar yin abin da zai rage hasarar rayuka da kuma kai agajin jin kai a Gaza. Mun ga ci gaba amma akwai buƙatar ganin fiye da hakan abin da Blinken ya faɗa manema labarai kenan a New Delhi a ƙarshen rangadin kwanaki tara na ƙasashe takwas wanda ya mayar da hankali sosai kan rikicin gabas ta tsakiya da ke ƙara taɓarɓarewa. A jiya Alhamis ne Isra'ila ta amince za ta rika dakatar da farmakin da take kai wa mayakan Hamas a wasu yankuna na arewacin Gaza na tsawon sa'o'i hudu a kowace rana a cewar jami'an fadar White House. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta sanar da cewa an kashe wani matukin jirgin ruwa tare da ma'aikatan jirgin guda uku da wani ma'aikacin tashar jirgin ruwa da makami mai linzami samfurin AS-17 Krypton na kasar Rasha a ranar Larabar da ta gabata. makamin ya afkawa jirgin ruwan dakon kaya na farar hular liberia a tashar jirgin ruwa na fiddanni da ke odessa a ukraine a cewar ma'aikatar kula da madafun more rayuwa ta ukraine jirgin yana loda ma'adanan karfe da zai yi nufi china mai kawance da rasha ma'aikatar tsaron birtaniya a cikin rahoton ta na yau da kullum kan ukraine ta ce makamin watakila ana amfani da shi ne wajen kai hari ga tashar bayar da bayanai na sojojin ukraine a yankin ma'aikatar ta ce ba tare da tashar bayar da bayanai mai aiki ba akwai yiwuwar cewa makamin da aka harba din ya auna na'urar bayanai ta jirgin farar hula ne da yammacin jiya alhamis babban jami'in kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa na ukraine ya ce adadin motocin dakon kaya da ke kan hanyar zuwa tashar jirgin ruwa na yankin odessa a ƙasar ukraine na ci gaba da karuwa sakamakon nasarar da aka samu a madadin hanyar fitar da kaya ta tekun bahar al-aswad valerie kachu mataimakin daraktan sashen kasuwancin jiragen kasa na ukraine ya faɗa a shafinsa na facebook cewa a cikin makon da ya gabata adadin motocin dakon hatsi da ke zuwa tashar jirgin ruwa na odessa ya ƙaru fiye da kashi 26 ya ce a kowace rana ana sauke lodin motoci har 970 a tashar jiragen ruwan mako ɗaya kafin haka adadin motocin ya haura da kusan kashi 50 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a bangaren rahotanninmu za mu fara da jihar Sokoto a Najeriya. Wasu da aka kama bisa zargin barayin daji ne sun bayyana cewa akan tilas suka aikata ayyukan ta'addanci saboda a ko da yaushe a daji suke zama suna samun abin dogaro da kai kuma a nan ne 'yan bindiga ke kitsa munanan ayyukansu. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana lamuran tsaro ke ganin cewa ta yiwu yin watsi da shawarar samar da rundunar tsaro ta cikin daji na taka rawa a ci gaba da ganin ayyukan ta'addancin. wakilin muryar amurka muhammad nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton an kwashe shekaru 'yan najeriya na kokawa akan yadda ayyukan 'yan bindiga ke haddabar jama'a musamman a yankin arewa duk da yake mahukunta na ɗaukar matakai da daƙile ayyukan na 'yan bindiga daga cikin ƙoƙarin da mahukunta ke yi jami'an tsaro sun yi ta kashewa da kuma kama barayin daji amma dai har yanzu ba a samu nasarar dakile ayyukan baki ɗaya ba wasu barayi da rundunar 'yan sandan najeriya ta kama a sokoto sun yi ikirari akan ayyukan da suke aikatawa da kuma dalilansu gaskiya wurno dai mun zo an je ɗauka wani ba a same shi hura can ba an je an ka samu mutum guda sunana shehu daga zuru zama da su dole na ko ku kashe mu ko ku raya mu amma mu zama da su a daji dole na duk wanda ya buɗi baki yake zai wani abu ba da shi ba ni ban da zaɓi don in nike ina da zaɓi in mun ka ce muna da zaɓi dole sai mun bar daji mu muna da sana'a a gari ba mu da sana'a gari dole sai daji ka je daji ka ga ana barna ka zo ka yi magana ka ga an kashe ka gobe ya gani ya ga an kashe shi domin Allah domin annabi ku gaya min ta ya za a gyara. Wannan kan iya kasancewa manuniya akan muhimmancin shawarar da masana tsaro kamar Detective Awal Baladir mai iya ke bayarwa ta a samar da rundunar tsaro ta cikin daji. Ba a bi hanyoyin da ƙwararru masana suka ce a yi ba tintini na Forest Marshal wato jami'an tsaro na cikin dazuzzuka da Center for Intelligence Research wannan cibiyar ta gudanar da karɓar bayanan sirri ta Forest Marshal ita ce dokar da za ta ƙarar da harkar kidnapping din da terrorism din gaba daya. To sai dai jami'an tsaro na ganin cewa ayyukan masu tseguntawa barayi bayanai sun fi kawo musu cikas ga ayyukansu kamar yadda kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto Ali Hayatu kai gama ke cewa. Informan za su ba bayanai na sirri bayanan da suka bamu na sirri haka kuma za su kai wa abokan gabanmu su gaya musu idan ba mu yi hankali ba ko cikin tafiya sai su riga mu samu clash tsakaninmu da su ba tare da mun sani ba informant ne suka sa faɗan yana ya ɗau tsawo in ba haka ba abu ne wanda ba zai dauke mu wani lokaci ba a nasu haujin mahukunta jinjina suka kara yi ga jami'an tsaro saboda nasarorin da suke samu a kan yan ta'adda tare da alwashin kara bayar da goyon baya ga jami'an kamar yadda mataimaki na musamman ga gwamnan jihar sokoto kan lamuran tsaro kanal ahmad a usman mai ritaya ya nuna a lokacin da ya ziyarci hedikwatar rundunar yan sanda da ke sokoto su a matsayinsu suna da special squad wanda in ka duba na akwai su special train tunda ba kowanne ma ma'aikaci ba ne yake da yanayin wannan aiki mun gamsu da abin da suke insha Allah da yake shirye-shirye sun kan kama tsakanin gwamnatocin jihohin arewa maso yamma na ɗaukar matakai na bai ɗaya na kawar da ayyukan 'yan bindiga ta hanyar kafa rundunonin tsaro watakila gwada amfani da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga samun nasara muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar nijar. A ƙoƙarin shawo kan rikicin makiyaya da manoma, hukumomin jihar Maraɗi sun kira wani taro da ya haɗa wakilan ɓangarorin biyu don fidda ranar sakin gonaki. Makiyayan dai sun ce matsalar rashin abincin dabbobi da wadataccen ruwa ne dalilinsu na kai dabbobin su kiwo a gonaki. Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A kowace shekara mahukunta na ɗaukar matakai daban-daban a wannan ƙasa ta Nijar domin kiyaye faruwar rikici na manoma da makiyaya wanda bai taɓa haifar da ɗa mai ido ba. Bular irin wannan rigima da ta faru a danja gari maraɗi tsakanin makiyaya da manoma ta yi sanadin rasa rayuka uku a ranar Juma'ar da ta gabata. Domin yi wa tafkar hanci da kuma gudun sake faruwar haka ne ya sanya gwamnatin jihar ta maradi, tara illahirin shugabannin makiyaya da manoma da sauran shugabannin gari domin yin taron yini ɗaya da ke waya kai da kuma tseda ranar da manoma za su saki gonakai ga makiyaya domin baiwa kowa haƙƙin shi. Gallaba daji magatakardan gwamnatin jihar mai kula da tsarin filayen karkara da dokokin da ke kare su a matsayin shi na shugaban taron ya yi bayani. Duka kowace gunduma duk sun zo nan da da damarori da farfe da ƙungiyoyin manoma da makiyaya duka eh, wannan taron ya tsaye da ranar da talatin da wata wanga da muke ciki kamar wajen ƙasar barmo eh, ake iya ana an sake kamar duka bisashe suna kiwo na wanda ya kamata a nan a cangin gundumomin kamar duka departament aka ce sai kamar ashirin ga wata mai zuwa ta disamba sannan za a sake duka gonaki kenan da bisashe su masu iko eh, saraki ƙungiyoyin manoma kungiyoyin makiyaya duka kowane eh, a wurin da shike shi ba da labari bisa ga abin da an ka tsaida kuma don a samu a kare eh, duka a rasa ka samu tashi hankali tsakanin manoma da makiyaya kowa shi san abin da an ka tsaida kuma shi unhwani da wannan ranar da an ka tsaida. nasa bangare shugabannin manoma da makiyaya sun gamsu da wannan tsari. Wanga taro, ai taro ne wanda ya kunshi abubuwa da yawa na kawo rigakai. Kaga dai kowane magabaci yana nan, kowane wakili yana nan, wanda aka san kusa ne cikin garinsu ko cikin karkararsu. Zaman da muke da makiyayan da manomanmu ana zaman lahiya Waye da kakanni tare ake shi taro na jan hankali bai da latti ko da yaushe aka yi shi yana da amfani. Muna kwatanta musu in kuka safko kar ku ce ku fada cikin gonakai tunda akwai doka wadda gwamnati ya tanada. An ka kuskura ba a saki gona ba ka shiga cikin gona ka san da akwai doka wadda tana iya bugunka. Ina wannan abubuwan duka ka yi dalilan da yasa arewa dai ne ke da matsala. kiran da muke yi ya kamata a ce a riyoji wanda duk wajajen na inda an samu karamcin ruwan sama tun daga riyoji kenan ana iya a sakka ana a rika shan ruwa kenan abubuwan da sauki karamcin abinci da aka samu a wannan shekara a damunar bana a wasu yankuna da dama a kasar ta Niger wanda ya jawo rashin abincin jama'a da ke shafar abincin da dabbobi wanda shine yake sa makiyayan kagara har dabbobin su ke shiga gonakai irin haka na faruwa tare da fatan ɓangarorin biyu manoma da makiyaya kowa zai bi doka domin an ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Mansur Sani. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. ce mazalla. Ya hajjun don girman zata Allah rada, har yau ni ce yi, ba ku samu canji na ba, balle in zaune. Wai haɗi sai zan huta in dai ɗan samu in sarara, a'a wani hutu shata, ka riƙa dai. Kwamalan giwa mai ban tsoro na habu dan ibrahim kyalke mai wawan kura dan yaro zaki mai tarin karfi dan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da kuda kana wanda da mutanen zazzau ga ya da jasawa na hillanin yola sha ta shiga gwamben kai ne balle baucin ya kuhu sha ta tafi barnon sun san na san su sha ta ne kuma kaka eh ta sana'an shata cinikin shata waka ita na iya ita na tsare aiki na nan waka ku taya mani ku ‘ya'yana Allah kan ya yarda har yanzu ni ke ta gagadi ya yan gado na gani na na gagara abin nan kauna su ne na amsa sun yadda ko don kila Allah ka da dole ciki ba bori ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai tsare ni ta ta ba malamai ba ne ba ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai kare ni ya yanzu kuma za mu ba Muhammadu Rabawa ɗan bawuri don ya kawo mana rahoto na musamman akan ciwon idan Apollo. conjunctivitis da aka fi sani da sunan apollo haushi ne ko kuma kumburi na conjunctiva wanda ke rufe farin ido ana iya haifar da shi ta hanyar allergy ko kuma ta hanyar kamuwa da cuta daga ƙwayoyin cuta cutar apollo na iya zama mai saurin yaduwa kuma tana yaduwa ne ta hanyar haduwa da ɓoye daga idon mai cutar. Dr. Dairu Garba Yaro ya ce. In polo ya kama mutum asibitin ana kiran shi conjunctivit ya fara tafiya asibitin tukuna. Kada ya soma treatment a karce fara tafiya asibiti. In ya je asibiti nan ne za ya determine in conjunctivit ne ma za a samu mishi magani. Alamun cutar Apollo sun haɗa ne da idanu da suke rikitsewa su koma jajir da kuma ƙaiƙayi da yake addabar idanun tare da fidda ruwa ko kuma kwantsa a kusa da ido. Baba sa'a na mai cewa ciwon apollo da yana da zafi sosai a ido in ba kai wasa ba ko sujjada ba za ka iya ba yana da raɗaɗi kwana uku ka za ka yaba zafin raɗaɗin ciwo zai sa ma kuntsa idon ka zai yi jajawur abin da ya ba ta komai shi da Allah ya sawaka. Ministan lafiyan jama'a Mr. Manauda Malashi ya ba da sanarwa sake bullar cutar Apollo a ƙasar abin da ya dace a yi amfani da shi lokacin da cutar ta bullo shine magungunan shafawa kamar su maxifloxacin ciprofloxacin da kuma sauransu masu tasirin gaske a kan cutar. Amma ya zauna a anguwa cutar na ci gaba yana da tuyin idon shi ne kuma ya dinga jin labaru in apollo ya kasance epidemi ne zai anunsi a radio kuma aka anunsi a radio kuma zai anunsi kuma ya mutum zai. Duban tsawon lokaci da conjunctivitis ke ɗauka wanda ya kai tsawon mako ɗaya zuwa biyu majinyaci na wahala matuƙa gayya cutar na takura shi malam muhammadu murtala gani yake yi cewa wannan cuta dai muna jinta tun da nesa da nesa da nesa wallahi tun na can ya wunde muna ji ana an ce wannan cuta ta zo tana garwa to da Allah ya kawo ni ga wunde kuma to da Allah ya zan kamu da wannan cuta shikenan sati na ɗaya biyu uku na shiga masallaci dai na fito masallacin asuba'i na kwanta hakan nan na ci da ɗan ƙaiƙayi dai wannan rana rana amma dai ban aza dai wani abu ba ce wannan yini da ya wuce to kwanan gobe jibi shikenan na tashi da ido a rube duk kuntsa ido ya ki bodowa nayi salati da salar da ubangiji na yi wanka na kintsa na ce ta wannan bari in gudun ji asibiti da sauri sauri an je wajen yan kiwon lafiyan nan su sanar da ni domin kada a yi abu a cikin duhu ban san komai ba na kwashi gudu kenan na tafi can hospital central na kiran can babban dokta na je na samu wani likita kenan ya yi mini duba wajen can wajen mutane masu ido an ce da shi gashi na yi mishi ba. bayani dai na kwanta da ni dai ido na kaikayi na waye gari kuma ido ya rufe ce kun tsare kawai ido ke ta shi zafi ya duba mini me yake faruwa kenan yake ce mini a ah, ba wani abu bane apollo ne wallahi ta kama ni ya ce apollo ya aka yi a na same ta ya ce aka take zuwa kawai ba wai neman ta ya ce ok ba laifi to me magani me bai faɗa min mafitan ta me mafita kenan ya ce mini a ah, akwai dan abun da zai rubuta mini je nan dakin nasu na sai da magani za a bani na digawa da na haɗiya to in Allah ya yarda dai a cikin kwana daya biyu zuwa uku hudu insha Allah zan samu sauki kenan na doki wannan takarda na mika mun je na kenan na zo na mika musu nan waje masu sayar da magunguna suka gane kenan suka bani abun da za su bani abun da ya likita rubuta musu duk suka bani shi ne ba su kuɗin su na zo gida na yi wannan yanda suka ce mini yi wannan aiki na diddiga wanda zan diga na hali wanda zan haliya a cikin dai kwana daya biyu na ga dan canji ana bukatar nisantar da kai ko keɓewa a yayin rashin lafiya idan aka yi la'akari da saurin kamuwa da wannan cuta ta ƙwayar cuta. to ɗan kwana hudu zuwa shidda kuma ya sake dawa yana ciwon kuntsan ya sake dawa shi ne ma wannan dattijo dan magana ya ce a ta kai aboki dan Allah ka je ka yi mu man da na gargajiya ka gani menene magungunan kaka game da conjunctivitis wasu na ganin cewa nono da zuma da yawan tsafta na magance kwayoyin cutar wanda ke Ta kura jama'a sosai. Akwai dama wani malami da na sani yana kiran shi da zaki. daga Najeriya ya zo asali dan Zaria ne. To ba irin magungunan gaskiya da baya da. Na ji shi ma na ji na mishi wannan bayani yake ce mini to a gaskiya malam Murtala akwai wannan magani. Gaskiya na wannan zafi idon naka zai amma ga da zaka bayar na ce malam an gama zan baka. Na da ke dudduba dai ya haɗa mini. Duk dai magungunan na nan a haɗe a cikin dan wani dan kwali ne hakan nan. Amma an haɗa kwaya da yawa ciki wani ganyen mene menene jijiyan sassaƙin ga za ka zaci duk da ɗauki ka je kana ɗigawa ka ɗiga idan ka kwana biyu ka warke da izinin Allah. Abin da ya kamata ka guji a lokacin da ka kamu shine yawan shafa idanunka domin hakan zai iya ƙara tsananin kumburi. Bugu da ƙari, haɗarin kamuwa ga waɗanda suke zaune a kewayen na haɓaka. da ta kama iyali na ta tashi suke ce min a na gida yi nima inda na saka mun ce a to kake damu kake damu na samu mun san mafita kawai na tashi direct ban je ma asibiti ba na je na wajen Dr. Zaki in ce to gashi ni ba gaskiya gashi abun da kace Allah ya bani sauki Allah ya taimake ni na yi warki amma ya kama iyali na to ka bani abun da ka bani na in bata ita ma don Allah ta samu ita ma ta warke ya ce a ba komai ga su kaya guda ai muka gama na dauka na kama ta ni a madadin na yi sati biyu ita to sati dai dai Kaluman sa ido kan lafiya sun nuna cewa tsawon makonni da dama aka samu karuwar masu kamuwa da cutar ba zato ba tsammani a ƙasar. Bugu da ƙari, a ra'ayin ƙwararre, annobar cutar ta fi amari da kuma yaɗuwa a yankuna masu yawan gaske, masu yanayin zafi da daushi. Cuta ce ta gama gari, wacce galibi ba ta da illa ga hangen nesa idan babu rikitarwa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar zamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabu Ɗanba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafar kasar jamhuriyar kamaru na afirka ko sai dai al'amuran yana neman rincaɓewa tsakanin yan takarkarin guda biyu sai duyu bambanjoya tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka ka tsakaninsa da tsohon kaftin kafin wuta zafi na kungiyar kwallon kafar kasar ta jamhuriyar kamaru indomitable lions samuel al'umma suna ganin al'amarin za a yi kalan barta a tsakanin su malam zakar sa'adu masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudana ko samuel eto zai iya hayewa ko kuma sayidu bambam doyan eto muhammad awal garba gami da zaben da za a yi eh, ranar goma sha daya ga wannan wata da muke ciki wato ranar asabar kenan eh, kamaru ta dau zafi a kowane bangare ana nan ana yakin neman zaɓe tsakanin wato samuel ito face da kuma sedu bomojo ya mai barin gado kuma sanin kowa ne samuel ito face yau kusan watanni biyu ke ne gabatar da kansa matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zaben kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato 'yan eh, wasan kwallon kafar kasar kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira sinafok da ani wato tsohon dan wasa shirme shida yake jagoranta kwanakin baya zan ce eh, yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci tsofaffin 'yan wasa su mara wasa mai ito baya kuma a yanzu haka nan samun ito ya samu goyon bayan ma shi kan shi eh, emmanuel mabon kisak wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen ya jinya kansa ya ce zai mara ma samun ito baya to ga dukkan base ga dukkan alamu sai zamana cewa ita hukumar wasan kolon kafa kasar kamaru hukumar wasan kolon kafa wato nahiyar afirka eh, caf da ita fifa ta jawa gwamnatin kamar kunne kar ta baki a cikin wannan harkar saboda da akwai kishin kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa to wannan shi ne abin da zan iya gaya maka a halin yanzu mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Jakadan Amurka kan sauyin yanayi John Kerry ya ce tattaunawar da ya yi da takwaran aikinsa na kasar china ji jinwa a wannan makon ta haifar da wasu yarjeniyoyi kan batutuwan da suka shafi sauyin yanayi wanda suka sanya shi ya samu kwarin gwiwa game da taron kolin sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya wanda aka shirya gudanarwa a ƙarshen wannan wata a dubai da yake jawabi a dandalin bloomberg a singapore a yau juma'a kerry ya ce ya gana na tsawon kwanaki hudu a cikin wannan mako da wakilin china jijinwa a california inda ya bayyana tattaunawar tasu a matsayin mai amfani Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gaya ma gidan talabijin na Fox News a jiya Alhamis cewa Isra'ila ba ta da sha'awar mamaye ko kuma mulkar Gaza. Shugaban na Isra'ila kuma ya ce ba su da sha'awar tsagaita wuta ya ce tsagaita wuta da Hamas na nufin miƙa wuya kenan Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce an samu wasu ci gaba wajen kare Falasɗina fararen hula, amma akwai buƙatar yin abin da zai rage asarar rayuka da kuma kai agajin jin ƙai a Gaza. mun ga ci gaba amma akwai buƙatar ganin fiye da hakan abinda blinken ya faɗa manema labarai kenan a new delhi a ƙarshen rangadin kwanaki tara na ƙasashe takwas wanda ya mayar da hankali sosai kan rikicin gabas ta tsakiya da ke ƙara taɓarɓarewa A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta sanar da cewa an kashe wani matukin jirgin ruwa tare da ma'aikatan jirgin guda uku da wani ma'aikacin tashar jirgin ruwa da makami mai linzami samfurin AS-17 Krypton na kasar Rasha a ranar Larabar da ta gabata. makamin ya afkawa jirgin ruwan dakon kaya na farar hulan liberia a tashar jirgin ruwa na fiddanni da ke odessa a ukraine masu sauraro da takaitattun labaran maka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da fiona wa mayinan dudu da ta hada shirin da ma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.